makanci ala kai su missionary school suna zama ada eh, eh, religion ba ku gani kwanakin nan da muka yi magana chief imam ya te duniya ba su gani ba yariya na karatu ba ma yafi kanta so do you like it do you like it no do we have some in, in ghana government did it for us no so are we waiting for each and every day our kids to be doing that no so allah ya ba mu social media let's come together and do it wa atasimu bi abilillahi jami'an wala tafarraqun shi muka fara shi muka ce damu so na أفعيتم for blind wannan kadan muka yi mu yan gane ga muka support muka yi shi wannan kawai da muka yi Allah ya kai mu yi tawassuli da Allah kan wani abin biyan bukatar mu Allah ya muna ko da ba mu yi sauran abubuwa da yawa ba eh, this is where people are going to learn Quran and Sunnah kin fahimci maganar ku wangan ga wuri ne ya mutum ba ki san gobe ba makaci kowa na iya zo mai ba wani kuma masallaci ko wani malami da ke da special place ko wani sarki wani yaron makarantan shi ko masallacin shi ko gidan shi ya makance da dai kai shi ya ya bar shi labara fi sabil bakin titin ni ba baki gansu ba but disability is what not inability they can do a lot of things and we are still ma Allah we are going to support ku kuka donate kuka taimaka yau makarantar makafan da muke so first time in the history of Ghana inda muka kai kenan ba da mu saya daga wurin ban muka saya mun ba ta aikin mu inda aka kan nan sai tafiya menene yanzu sauran mu buga dakin in muka buga dakin nan muka kare me zai faru shine ba da an gama buga dakin nan she mu buga itace da an gama itace she a buga single an gama da classroom sun duka kenan tukunnan mu koma mu je ta aka filin na da girma makaranta na makafai gana a farko inda the history kar ka yadda ba kudinka ka ciki kake yadda ba kudinki ko da lisanin dabino kudin kadan ne ku yi kokari ku taimaka mana a complete yanzu sauran kadan first islamic school for blind